rundunar 'yan sandan Najeriya ta dawo da kuɗi kimanin naira miliyan goma sha takwas da dala dubu goma sha tara da riyal dubu hudu da ta ɗauke a wani samame da ta kai gidan shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata Muhammadu Danjuma Goje a makon jiya. With this act of National Assembly itself allow the police to enter to any premises to conduct a search Kakakin rundunar 'yan sandan Moshid Jimo ya ce sun yi binciken da ingantaccen izini kuma cikin abin da suka gano har da fayil-fayil da suka shafi tasarrufin kuɗi a jihar Gombe tun biyu da biyar da kuma wani fayil mai kunshe da bayanan yadda rundunar ta ce tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau ya kitsa halaka marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam. Sanata Goje wanda tun farko ya ce akwai takardun bayanan kasafin kudin bana da 'yan sandan suka yi awon gaba da su ya ba da tabbacin dawo da kayan da rakiyar mai bawa shugaba Buhari shawara kan majalisa ita inan. ba kayayyaki ba yara suka sa hannu a lokacin da aka kwashe wannan kayayyaki sai na kira su ce to ci gaba da karɓar wannan abu tun lokacin kuma na bar gida ban dawo gida ba amma dai ina labarin cewa riga an mai da wannan abubuwa ne tun da yasa tun za muna kokari mu ga cewa mun kammala wannan aikin kasafin kuɗi da gaggawa saboda an riga an samu cikas na wajen kwanaki hudu ko biyar saboda wani hari da yan da suka kai gida na amma kuma aiki gadan gadan ta ga yanzu wajen karfe wajen tara da rabi dare amma tun da safe muke kan wannan aiki a nan sanata goji yayi watsi da labarin samun fayil ko wata takarda kan kitsa kashe Sheikh Jafar an shiga daki da an kwashi takardi an shiga ofis an an kusan an kwaye takardi amma na hakikance ba da wani halaka takardar ta shafi maganan wai yadda shekarar tsara halaka marigayi Sheikh Jafar Alhaji kansa saboda mai saboda ai lokacin da wani aka shi shek Jafar ina gwamna ina gwamna kuma gwamnan PDP shekarau yana gwamna yana gwamna yana na ampp ni na gwamna shi yana Kano mai haɗan da Kano bale haɗan san ma ga yadda aka tsara kashe shek Jafar ne ba yan sanda kamata ya yi su kowa shi nan wa shi jafar wa ya tsara in shekaru ne tsara an ba shekaru ne tsara ba sun fi kowa shi nan wannan abu su fito su faɗa wa jama'a gaskiya kada a manna mini abin da ba gaskiya ne a jikina ba a shafa mun kashin kaji a ɓata mun suna ni ban san komai game da wannan al'amari ba ko kaɗan ko kaɗan wallahi tallahi a matsaya na musulmi kuma duk wanda san ne ya san cewa ba halina labarin ne ƙarya balle ma ban shafi addini irin wannan saboda haka ni ina gani wani tsari ne na wasu mutane masu neman ata min suna masu neman ganin ko suna bakin ciki da yadda Allah ya yi ni kuma kuma da al'amuran abin da Allah ya mini ko Allah ya mai da ni abin da mai da ni ko suna hangan gaba suna gani akwai abin da zai faru ake nema a gama da ni ta ko ina dai ta kowane wani halitta sa ta mun suna da aka tambaye shi shin ko wani mataki zai dauka a gaba godiya ce yanzu dai zai mai da hankali ne kan duba kasafin kuɗi inda kuma ya daura alhakin abin da ya faru ga mutane da ya zayyana masu kwana da tashi cikin hasada nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya